inna kulla muhdathatin bida'a, wa kulla cin dalala wa kulla dalalatin finnar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmi! godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake bisa ga yardarsa ikonsa da buwayarsa da nufinsa sa da kaddarawarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan cibiya mai albarka markazu Usman ibn Affan radiyallahu an makarantar da aka fi saninta ta fi shahara da manufa a wannan dare mai albarka na asabar ba don komi ba sai domin gudanar da wazi muhadara tunasarwa daga bakin babban malaminmu wanda muke jirin zuwansa a yanzu Sheikh Muhammadu bin Usman daga Kano Ubangiji subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya sanya a fara wannan taro cikin amincinsa kuma Allah madaukakin sarki ya sanya a kare wannan taro cikin amincinsa to yan uwa musulmi abinda nake so in dan jawo hankulan mu akai wajibi ne mu yi kokari ya zama mun rayu akan ambaton Allah domin zikirin Allah shine babban kariya ga dukkanin wani musulmi mai imani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa man ya an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah madaukakin sarki yace wanda duk ya rayu ya kauda kai daga ambatan Allah zai shiga gida babu zikiri zai fita gida babu zikiri zai hawa abun hawa babu zikiri zai sa tufafinsa babu zikiri ya dawo zai kusanci iyalinsa babu zikiri zai kwanta gurin bacci babu zikiri ma'ana zikiri anan, nan shine addu'a wanda ta inganta daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce za mu lullube shi da wani shedani ya zama abokinsa duk inda bai tafi yana tare da shaidan to wannan zai wahala kaga ya samu dacewa ya samu gamawa lafiya shi ya sa rayuwar sahabbai gaba ɗaya kaf sun kare ta ne a kan zikirin Allah da ambaton Allah duk inda za su tafi suna tafiya ne a kan ambaton Allah da zikirin Allah ashe kaga idan mutum bai yi ƙoƙari ya tafi makaranta ya yi karatu ba yaya zai yi ya san zikirorin nan da suka tabbata daga ma'aikin Allah har ya tsare su ya aikata su bai yiwa a san su sai an yi karatu don haka nan ashe neman ilimi ya zama wajibi ga kowanne musulmi namiji da musulma mace musamman a wannan lokaci da muke ciki mai haɗari lokaci wanda tsafi da bokanci da sihiri yake da tasiri lokaci wanda 'yan cultism suka cika al'umma ta kowace kusurwa domin ma'anar cultism din nan ka iya fassara shi ka ce maita waɗanda saboda tsananin tsafi za su yanka bil'adama su sha jininsa su ci namansa a ɗebi wani ɓangare na jikinsa a yi tsafi da irin wannan bakar ɗabi'a sai ka tafi jami'o'in ƙasar nan sai waɗansu manya-manyan 'yan siyasa amma yanzu bala'in wannan musiba ta cultism ta mamayo ta mamayo yanzu hatta ma fara shafan sakandariya 'yan secondary school za ka tara suna da irin wannan ɗabi'a kai ba ma 'yan secondary school ba hatta ɗabi'ar ta zo mata a cikin unguwanni suna shiga cikin irin wannan ƙungiya ashe babu abin da zai kare mu 'yan uwa musulmi sai zikirin Allah da safe ka yi zikiri da rana ka yi zikiri da daddare ka yi zikiri in za a kwanta ka yi zikirin Allah to matsar kana wannan Allah zai kare ka akwai baiwar Allah da irin wannan ya shafe ta cikin dare matar ta wani ihu tana wannan ƙara sai ta faɗi mijinta ya taso ya kawo masa agaji sai ya ji kwakwalwar shi kamar ana juya ta wani yam yam yam yam yam yam kwakwalwar shi na juyawa sai ya zauna sai fara karanta ayatul kursi yana jin ayatul kursi sai ya samu kansa wannan mata shi ya dauke ta sun yi yawo a je wannan asibiti daga wannan asibiti a koma wannan daga wannan asibiti a je nan amma a ƙarshe ba a iya gane ciwon ba kun san hadarin sai aka ba shi shawara aka ce akwai wani malami ya kai ta ya ɗauko matar ya taho gurin wannan malami malamin da ya fito ya kura mata ido ya kalle ta daga cikin bukarsa sai ce ai wannan maganin dama ba na asibiti ba ba maganin asibiti ba ya ce ina zuwa sai ya shiga bukka yana shiga cikin bukka sai ya ɗauko wani jan kyalle sai ya ɗaura shi a gushi yana ɗaura wannan jan kyalle sai ya zo ya kuda ma wannan mata ido ya kwada mata kira bata amsa ba ya sake kiranta na biyu bata amsa ba ya kira sunanta na uku bata amsa ba yana daga hannu sai ya share ta da mai yana kwashe ta da mai sai ya kira sunanta yana kiran sunanta sai ta amsa sai kwanta jan kyallar sai ce ku tashi ku tafi an gama amma ka tafi da ita asibitin mahaukata sakatiri a neman mata allurai da kwayoyi ta sha domin abin ya fara shafar kwakwalwarta kun san maganin waɗannan abubuwan gaba ɗaya wallahi ne zikirin Allah matukar muna ambatan Allah muna zikirin Allah Allah ne tsare kai hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim ya karantar da mu duk lokacin da musiba ta sako irin wannan addu'a ake hadisin an ruwaito shi ne daga uwar mumine Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi ne grade na farko a duniyar malaman hadisi domin hadisi ne muttafaqun alai akwai wani inan nan ba hudu a garin madina shi ma dan cultism ne dan kungiyar tsafi ne a yahudawan madina kaf ba wanda ya kai shi iya tsafi ana kiran shi labidu bin al yahudi yahudawa sun rasa yadda za su yi da annabi da da'awarsa sai suka ce to a samu labidu mana yayi tsafi yayi sihiri a kashe manzon Allah ce za a bashi dirhami aka yadda za a biya shi ce to a kawo mai kayan da zai yi tsafi wanda zai hada dan ya kashe annabi Muhammad yace a tara mai tukar suma idan ka shanye zuma kana tsotsan zakin wannan abin da kake ci kamar cingam yace yana so a tara mai shi kaya guda idan an tara mai tukar zuma a samo mai tsarkiya shi ne irin wannan zare wanda ake harba baka da shi mai taurin nan a samo mai kwaya guda yace sannan a a samo mai hudar dabino namiji da mace idan dabino ya tsoro. wannan dabinan namiji ne wannan mace ne an yi aure to in sun zo sun yi huda a tsinko mai hudan wannan dabinan na namiji da mace ya ce sannan a samu mai allura goma sha ɗaya abu na ƙarshe yana so a samu mai gashin kan manzan Allah mai barbasa to duk waɗannan abubuwan masu sauƙi ne an samo tsarkiya an samo tukazzuma zuma an samo hudar dabino namiji da mace an samo allura goma sha ɗaya yanzu gashin kan annabi ne mai barbasa samun shi wannan shine aiki sai suka haɗa baki da wata yarinya budurwa wata yarinya tana shiga ɗakunan matan annabi suka ce ta je ɗakin uwar mu mene aisha ta ɗauko matsefin kan manzan Allah domin gashi na makalima ana zuwa aka ɗauko da aka kawo malabir bin al-asam al-yahudi sai ya zare gashi yana zare wannan gashi ya je ya hada mukun sihiri ka san sihiri iri iri ne akwai sihirin takhayyul akwai sihirin junun iri iri akwai sihirin nazif wato in dan dabo ya tashi dabo ya hada mukun sihiri to babu abin da ke karya wannan sihiri sai komawa zuwa ga Allah da dogaro ga Allah da tsayuwa akan abin da ya inganta a sunnar manzon Allah na lalata sihiri da ya hada wannan sihiri yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari uwar mu'mini Aisha ta ce in annabin rahim ke zai yi kiyamul laili cikin dare sai ya ga ibada ta gagara idan ya zo ya ga kamar ya kusanci iyalansa sai ya ga ashe bai kusance su ba uwar mu'mini Aisha ta ce da ma'aikin Allah ya ga wannan Da wa sai annabi ya miƙe ya yi addu'a kuma ya yi addu'a ya roƙi Allah ya roƙi Allah bayan ya yi addu'a sai Allah ya turo mala'iku biyu da ya zauna kusa da kan manzon Allah da ya zauna kusa da kafashi suna zuwa sai wannan na kusa da kafa ya tambayi wancan ya ce shi menene ciwon wannan mutum suna nufin annabi Muhammad ya ce innahu matubun sihiri aka yi mai ya ce wa man waye masa sihiri yace labidu bin al-asam al-yahudi ane masa wahayi domin annabawa in suna bacci idan su ne ke kullewa amma zuciyarsu ba bata bacci shi duk mafarkin da annabi yayi wahayi imamul bukhari ya tabbatar cikin littafin sami albarka Sahih Bukhari, bukhari ru'yal anbiya wahayi don haka nan ina sihirin yake aka ce yana cikin wata tsohuwar rijiya ta unguwar wasu mutane ana kiran ana kiran su bani zarwan rijiyar unguwar nan aka je aka binne sihirin manzon Allah na farkawa sai ta da rija mazaje cikin sahabban sai ce aje a shiga wannan rijiya ta sahara duk zurfinta ta da wannan sihirin sahabbai suka tsindima wannan tsohuwar rijiya an kaurace mata suka kai ba su ga sihirin ba suka dawo annabi ya ce ku koma irin haka rijiya na sahara in za a shiga akan sa dutse a ciki saboda zama ana haka ana haka don a samu sauki idan aka je aka samu ruwa to sai a tura dutsen gefe ya ce ku tona a gefe inda ku ga dutsen ku ture shi ku tona ku tona ku tona za ku ga mutum mutumi na wannan tukan zuma ku zaro shi suna zuwa suka tona suka tona suka tona sai ga mutum mutumi na wannan tukar zuma an yi dan gunki suna zaro shi cikin ƙasa sai suka fito daga rijiyar suka kawo ma'aikin Allah annabi ya duba ya ga irin sihirin da aka hada in ka diba cikin sunan Ulbaihad, haƙi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukarwa da ma'aikin Allah surorin nan guda biyu masu daraja masu albarka qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori a ciki Allah ya yi magana wa min sharrin naffasati fil uqad sharrin mata masu tofi cikin kulle-kulle wayannan surori ana neman tsari da kariya daga kowanne sharri da musiba a wurin Allah da su lokacin da aka zo kulli goma sha ɗaya aka a wannan zarar, a kowanne kulli an soka allura bari in sa alaran ma ya karanta mana surorin nan guda biyu domin albarkar su da darajar su. kuma su ne surori na ƙarshe a cikin jerin surorin alƙur'ani in ka jero to da su za a kulle ƙur'ani kuma a koma fata hatar kita ubangiji maɗaukacin sarki sai ya saukar da waɗannan surori a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب جميل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس da waɗannan surori in ka duba za a ga aya goma sha ɗaya kulli sha ɗaya ya yi sai Allah ya saukar da su da annabin rahama ya karanta aya guda sai kullin ya warware sai da ya gama karanta su kaf dan ana so a ɓata sihirin sai manzon Allah ya ce a zara allura idan aka kama allurar aka jijjiga aka ja za a zari, sai ma'aikin Allah ya ji kamar an manna mai gaushi a baya sai da aka zara alluran nan guda goma sha ɗaya iya a ruwayar ruwan rijiyar sai da ya koma kamar ruwan lalle kasan ruwan lalle ne shi ba ja ba shi ba fatsi-fatsi ba haka ruwan ya jirkici saboda tsananin bala'in ɗan Annabi annabin rahama ya ce ba don kada wa tsawon mutane sharri ba da na fasa sihirin nan na baje shi kowa ya ga abin da ke ciki amma wata ruwaya aka ce manzon Allah ya sa aka bizne shi a wata ruwaya annabi ya sa aka kone dan an kwanta siyarin an bata shi sai manzon Allah ya samu lafiya sai da zikirin Allah sai da ambaton Allah yayin da mutum ya tafi gurin kwanciyarsa kar ya kwanta haka nan waɗannan surori yana daga abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah ka hada tafin hannunka biyu ka karanta suratul ikhlas ka karanta suratul falaq ka karanta suratul nas wannan tsimi na bakinka farcin yana sauka akan tafin hannunka in ka gama ka hura bayan ka hura sai ka shafo tun daga kanka iya inda Allah ya baka iko Allah zai kare ka idan ka tashi zaka kwanta ka yi kokari ka alwala ya inganta a sunnar manzon Allah duk wanda ya taho zai kwanta yayi alwala Allah zai turo mala'ika ya shiga tsakanin tufafinka da fatar jikinka wannan mala'ikan yana kwance ba wani abu da zai same ka da izinin Allah a wannan dare har gari ya waye kuma da zaka mutu a wannan dare da wannan alwala an gafarta maka ashe kun ga 'yan uwa kar sakaci da abubuwan da shari'a ta babu mai kwanciya bacci sai in Allah ya so ya miki shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah shi yake karɓar rayuka a lokacin baccinsu shi yasa in ka diba tafsirin dattijan arziki marigayi a sheikh abubakar mahmud gumi rahimahullah yake cewa a ƙarƙashin wannan aya ya ce ran da ke jikin ɗan adam iri biyu ne akwai ma'ana ru akwai ma'ana ruhu tamiz akwai kuma ruhun nafs ma'ana shi ma'ana ruhu tamiz da shine kake rarraba abubuwa amma shi ruhun nafs ruhi na numfashi shi yana nan a ka bai fita idan mutum yazo zai kwanta bacci abin da ke faruwa wannan ruhu tamiz shi ne yake tafiya ba za ka iya rarraba abubuwa ba amma an tafi da tunaninka gaba daya amma wannan ruhi na numfashi yana nan a jikinka to lokacin da Allah ya so za a tada kai in kwana bai kare ba sai wancan ruhi tamiz da ya tafi sai a dawo da shi jikin gangan jiki sai ya hadda ruhun nafs sai ka farka sai ya ga mutum yana rarraba al'amura amma duk ran da aka cire wannan ruhin nafs na numfashi to mutum kuma rayuwar shi ta kare gaba ɗaya kenan shi yasa hadisi ya dabar daga Ali ibn Abi Talib na asar ingantacce idan ka zo zaka kwanta sai kai addu'a to ranka zai daga wannan ruhin tamiz idan ya tafi ya sama za a buɗe sai ya je karkashin alarshin ubangiji ya yi sujada a wannan dare ba ka ba mugun mafarki ba abin da zai dame ka da izinin Allah amma in ka zo kawai hawa ka miƙe ka hau gado ba zikiri ba ambatan Allah to in ran yayi sama ya tafi dama ba zai samu hanya ba ya tawalanki kafin ya dawo a wannan dare kai ta fama da gummugan mafarkai kai ta abubuwa iri daban-daban shi sa uwa in dare za mu je gurin kwanciyar mu mu yi kokari mu rika ambaton Allah mu rika ambaton Allah kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya turo annabi Muhammad da manzancin alƙur'ani shi kuma ya karantar da mu yin wannan shi ne samun gamawa mu lafiya ta yiwu daga baccin nan ka farka ta yiwu ba za ka farka ba akwai baiwar Allah da ta haifi yarta cikin dare yarinyar na kuka aka zo ana buga kofa wannan irin bacci ne kamar baccin mutuwa zuwa can makwabta suka ce a balla kofar nan ana balla kofar aka samu uwar yarinyar kadiba jinjira mace uwar ta mutu cikin dare har ta san dare yarinyar yunwa ce ta dame ta ta kama nonon tana tsotsa ta ji babu ruwa shi da take wannan kuka tana tsala ihu ana balla kofar aka kama jinjirar daga cikin uwar ta, aka ɓara yarinyar aka miƙa ma wata ta rike ita kuma aka yi shirin shirya ta aka yi ta makabarta ka san in ka kwanta za ka tashi dan uwa ka san in ka kwanta bacci Allah zai barkar da kai al'amari ne a wurin Allah duk sanda za mu kwanta mu yi kokari mu yi abin da sunna ba kuma yadda za a yi san waɗannan abubuwa sai mun je makaranta ba a gane addini a kwance haka sai an yi karatu dole sai mun fuskanci makaranta za mu gane waɗannan abubuwa yadda sunna ta karantar da mu inda za mu samu dacewa kuma idan ka zo za ka kwanta a gurin kwanciyarka to ka sanya mayafinka ka kakkaɓe wannan shimfiɗa kafin ka kwanta saboda an samu hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bi dakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ثم يقول بسمك اللهم بسمك اللهم وضعت wa bika أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين annabin rahama ya ce idan ɗayanku ya gama duk ɗawainiyarsa cikin dare sai ya tattaro ya tattaro ya zo gurin shimfiɗarsa ƙil katifa ce ƙilgado ne ƙil tabarma ne inda yake kwanciya ya tattaro zuwa ga shimfiɗarsa sai manzon Allah ya ce falyan fud firashahu bi dakhilati izari izar shine jautu daga abu sa'id bin khudri Allah ya kara masa yadda lokacin sahabbai suna haka wannan khandak wannan rami da aka yi a Madina lokacin gazwatul haza. to abu sa'id bin khudri yace a cikin sa akwai wani saurayi ango ne sabon ambanci bai rade da aure ba wannan saurayi da an yi aiki rana ta kai tsakiya sai na ni izinin manzon Allah zai je gurin amarya sai annabi rama ya bashi izini sai ya tafi gurin amaryarsa ran nan zai tafi sai annabi ya ce zo annabi ya ce ɗau makaminka domin ina ji maka tsoron yahudawan bani ƙuraisa wannan matashi sai ya ɗauko mashi ya riƙe ya kamo hanyar gida ka san balarabe da kishi yana zuwa sai ya samu matar shi ta fito kofar gida tana tsaye tsakanin kofar ɗakin ta guda biyu tana tsaye ya ɗauka wani ne ya zo gurin matar har ya ɗauki mashi zai je ya soke shi ka yi ƙoƙarin karkaɓe ta don me don neman dacewa duk irin hasken da ke ciki duk menene wannan ladubba ne da musulunci ke karantar da mu sannan idan ka tashi za ka kwanta ana so ka kwanta a ɓarin jikinka na dama kuma ka kwantar da hannunka ka ɗora kanka a kai sai ka kwanta wannan shine kwanciya na sunna wanda ta yiwu daga wannan kwanciya kuma sai a zartar da kai a shigar da kai cikin kabari kaga wannan ana karantar da mu zikirori waɗanda suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda za mu bi su mu samu dacewa da yawa sakacin zikiri da ake yi shine ake wayan gani kake samun aljanu shedanu suna fadawa jikin mutane su ne musu illa domin nassin qur'ani ya tabbatar da aljani yakan shiga cikin dan adam ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumuna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas jamil ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا من جاءه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله جميل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يقول مسلمي أبين دي سانك يمنى وانا iblis da rundunarsa kowanne lokaci suna biye da bil adam hadisi ya inganta idan yamma ta zo faduwar rana iblis kan buga teku in aka buga teku kun ta tare sai ya hau kumfan ya zauna duka yaran shi domin yana da runduna Allah ya ce innahu raku, huwa wa kabiluhu min haythu la tarawna duk rundunarsa za su zo wannan ya sheko ya ce kai ai ban gushe ba ina bin wane sai da na sa shi yi zina ya ce kuma baka yi komi ba wannan ya sheko ya ce ai ban guje ba sai da na hada wane da wane ya burma mai wuka ya ce baka yi komi ba in mutum ya zo ya ce ai ban gushe ba sai da na samu wane ma'abocin addini da wane na hada su gaba ba jituwa sai ya ce zo nan kai ne nawa sai ya dau wannan hula ta mukami sai ya dora masa kuma banda wannan sharri aljani da shedan tunda shine jagoransu ma'aikin Allah ya ce duk lokacin da ka baro za ka koma gidanka to aljanu za su biyo ka da sun zo bakin kofar gidan suna jira su jiya za ka shiga gidan da ka yi addu'a ka yi sallama sai ce to yau fa ba mu da gurin kwana a gidan nan idan aka kawo maka abincinka kafin ka sa hannu sai ka ce bismillah kai bismillah sai ce yau ba mu da gurin kwana a gidan nan kuma ba mu da abinci a gidan nan amma idan ka manta baka yi bismillah ba to za ku ci tare da aljanni sai ya ce yau ba mu da gurin kwana a gidan nan amma muna da abinci a gidan nan idan ko da zaka shigo baka yi addu'a ba ya ce yawwa mun samu gurin kwana a gidan nan kuma muna da abinci a gidan nan ashe ka duk inda zaka tafi shi dan Najeriya ka kuma ba garin shi kake ba Sheikh Abubakar al-Jazairi rahimahullah dattijan arziki shi ma yana nan har yanzu bai rasu ba ya tsufa a kujera ake turo shi yana darasi a masallacin annabi muhammad suna daga cikin malaman da suka rage waɗanda suke yada sunar annabi muhammad shi ya rubuta littafin minhajul muslim shi ya rubuta littafin aqidatul mu'min yana da littattafai da yawa wanda ya wallafa don karantar da al'umma wata rana ya ce suna yara ya ce akwai wata kanwashi ana kiranta halimatu sa'adiyya yaya shi ce ya ce yana da wata ya halimatu sa'adiyya ya ce suna wasa a bishiyar dabino irin wasa na yara da igiya haka ya ce garin wasa tana zuwa kawai ta fado haka ya ce sai dai zuwa kai aka daga ta ashe fado wanda ta yi ta fada kan wani aljihi ya ce aljanun nan abin da yake yi sai dare ya yi sai ya ya shiga cikinta in ta fara ihu tana kara tana yace yadda ka san ka yanka rago yana harbe harbe yana fuske fuske haka za ta rinka yi duk inda mutane suka taru ba za su iya dani ta ba yace wannan aljanu ya dami yar uwarsa yace kai a ƙarshe wani dare da ya zo mata tana kara ana wannan har Allah ta'ala ya zo ya zare rayuwar ta Allah ya karbi ranta haka ta rasu ashe kaga ba abin da zai kare mu yan uwa musulmi sai zikirin Allah saboda aljani na shiga jikin bil'adama, ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani waɗanda suke cin riba la na illa kama yaqumu alladhi ta ash-shaytanu min al Allah ya ce waɗannan da ke cin riba ba za su miƙe ba a alkiyama face kamar waɗannan waɗanda aljani ke bugar da shi a ƙasa kamar mai ya faɗi bib bib yana faɗuwa min al shine daga shirin aljani jikinsa kaga ashe wannan aya tana tabbatar mana da aljani yana shiga cikin bil adama kuma lokacin annabi muhammad sahabbai in suka ce wa ke sanya ga dan aljanna da ka ce kai ne sai su nuna wata mace yar aljanna ce wannan matar Allah ya jarrabe ta da larura na wani bakin aljanna ta zo wurin annabi muhammad ta ce manzon Allah ya mata addu'a Allah ya raba ta da wannan mugun aljani annabin rahama ya ce baiwar Allah da za ki yi hakuri da wannan jarabawa da Allah ya sa miki ki haƙura to ina mai tabbatar miki da cewa sakamakon ki a wurin Allah shine aljanna da za ki yi hakuri. ta ce a na yi haƙuri ya ma'aikin Allah dan in samu aljannar Allah na hakura. ta ce amma akwai abu ɗaya ya rasulallah wannan bakin aljani duk sanda ya zo ya same ni ya bugar da ni idan na faɗi ko a cikin mutane ne ko a tsakiyar kasuwa sai na yi tsaraici sai al'aurata ta fito to ina so ka roƙa min Allah wannan zanni na wanda kayana da ke kwancewa in zube in yi tsaraici a roƙa min Allah wannan tsaraici na wai na bayyana annabi ya mata addu'a tana nan tare da wannan aljani ikan zo ya bugar da ita ya shiga jikinta amma kuma Allah maɗaukacin sarki ya bata lafiya hadisi ya tabbata akwai wani yaro tun da aka haifi yaran kan shi bai tsayawa a langaba kan yake uwar ta yi magani abin yaƙi ta kawo shi gurin annabi muhammad annabi zai wuce a hanya ta zo ta ce ka annabi ya kalli yaran. ya san wannan ba matsalar likitoci ba ce aljanu ne ke damin yaran manzon Allah ya ce a juya mai bayan yaran. ya karanta mai fatiha ta kitab da annabi ya karanta fatiha sai ya haɗa gefen rigarsa guda biyu sai manzon Allah yana dukan bayan yaran nan yana ukhruj aduwallah fa inni rasulullah fita makiyin Allah domin lallai ni manzon Allah bari tambaye ku duk inda aka ce fita ya faɗa ma gaskiya ne ayatul kursi tana maganin kowanne aljani amma shi makarici wata rana abu sa'id al-khudri ya je gonar su ane masa barna in ya je ga an kan masa da ashe wani aljani ne shi ma yake zuwa yana barna cikin dare sai ya shiga ya ce yau zai ga kowaye dare na yi sai ya ga wani zankalelan mutum iya daga nan kasar jikin mutum amma can kan dabba sai ta maza yana tunkaro shi sai ya nemi ya rike shi da ya kama hannun shi sai ya ji kamar ka kama jikin kada kan tantar haka ya rike shi wannan aljanin ya jijjiga ya jijjiga ya jijjiga ya kasa fusgewa ya ja ya ja ya ja ya fusge a biya gagara sai ya ce kai ya ce kai wannan irin mutum ne ya ce tun da nake ban taba jin mutum mai karfi irin ka ya ce me ka karanta ya aka yi ya ce ka ganni nan ya ce ba abin da na karanta da zan fito sai ayatul kursi ya ce haka ya ce cikin aljanu ba aljanin da ya kai ni karfi amma tun da nake ban taba jin ai rike ni ba in motsa in jina kasa kucewa irin yadda ka rike me ya bashi kariya ayatul kursi to mu ne wa malam barka da zuwa wannan babban gari mai albarka birnin musulunci hayar riga sako kuma bangaren taro-taro a wannan cibiya mai albarka markazin usman bin affan a wannan dare mai albarka gashi Allah ta'ala ya kawo mana malam lafiya daga birnin Kano zai gabatar mana da darasi dama kafin ya zo ne kun mu zauna haka nan to muka dan zauna muka dan fara dan tuna sun da juna gurgurun ku daga cikin su akwai malam Mahmud As-Salafi yana ɗaya daga cikin wanda suka rako bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الملأ min بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة قال إن لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإن فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال إن قال الذي أجمعين bayan يا 'yan مسلمين ما سجر ما mazanmu da matanmu yaranmu da ƙanananmu ina miƙa mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan yammaci na asabar hudu ga watan zulqa'ada ko zulqa'ida dubu da arbamiya da ashirin da tara kuma a cikin baka nawa ne ga watan bature daya da ni ban fi haddace wannan ba gaskiyar magana daya ga watan nuwamba 2008 <clears throat> a kalandar yan albashi in ji masu magana yan albashi ku yi haƙuri na taɓa ku amma ai dan albashi hawa hawa ne akwai wanda albashinsa gaba daya yana karkatar da shi zuwa ga siyar da addinin musulunci gaba kenan wanda ya sarrafa albashinsa wajen taimaka ma qala Allahu qala rasulu qala sahaba madalla da irin wannan albashi so haka na faɗa wannan ne kawai saboda bayani nake cewa ɗaya ga watan Nuwamba 2008 a kalandar Bature kalandar Emission kalandar Paparoma Gregory wadda abun haushi nama na jan kare madadin kare ja nama an waye gari wannan muka fi rikewa muka fi haddacewa muka fi wato ainihin a kwarewa a kai to Allah ya samu dace ina matukar murna da farin ciki da wannan cibiya ta Uthman dan Affan da ke wannan unguwa har riga sako suka shirya wannan gagarumar muhadara a ƙarƙashin wannan yunkuri na manufa muna fata ka Allah ya azurta mu da manufa wadda take mai kyau maudu'in da aka ce ne magana akai dan uwa riga ya sanar mun riga mun ji wato muhimmancin lokaci a rayuwar mutum ko kuma ka ce sanin muhimmancin lokaci wannan mawdu'i ne mai hadarin gaske musamman idan ka dauki aya ta 37 cikin suratul fatir zaka ji inda Allah ta'ala yake goranta mai yan wuta akan lokaci awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah na tambaye su a ah, Yuba mun raya ku ba rayuwa mai tsayi da ta kamata duk mai wa'astuwa ya wa'astu kuma annazir mai gargaɗi zo muku al-imam ibn kathir dimashqi rahmatullahi alayhi ne yazo fassara wannan aya ko da ke kafin shi tukun ibn al-jawzi ko da ina ce kafin shi ba ina nufin ta fuskar zamanin rayuwa bane dan ibn al-jawzi ya rayu kafin ibn kathir ولا شك ابن كثير متأخر أنا ابن الجوزي صار كأنك شيء كافين شيء بأننا نفهم الترتيب الزمني بني لا ina nufin kawai leƙawar da na yi ne dangane da mai suka faɗa a cikin littattafansu guda biyu ibn al-jauzi a cikin tafsirinsa zadul masir fi ilmi tafsir yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi da awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir ba mun raya ku ba irin rayuwa mai tsayi da ta kamata duk mai astuwa ya wa astu sai ce ana nufin tsawon rayuwa abu hudu ma'ana ai har kun kai shekaru goma sha takwas a shekaru saba'in haras shekaru saba'in mai rage kuma baka tsawarai magana ta biyu shekara 60 ta uku 40 ta hudu 18 ya koro su waje akumun nazir mai gargadi kuma ya zo muku ya ce ana nufin abu hudu ne ana nufin farin gashi ana nufin rashin lafiya ana nufin manzan Allah ai ya bayyana na'am ana nufin mace-mace da ake a ungwanninku ai a wa'azi ne amma magana da take da goyon bayan riwaya ita ce magana da ke cikin bukhari cewa abinda ake nufi da awalam amirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar ana nufin shekara 60 Ta duk mutumin da Allah ya raya shi shekaru guga na gugan wuri har shekara 60 to an gare masa uzuri ai ba ma wannan ba mai sudu na cewa idza asha mur'un 50 haulan ولم تر فيه آثار الأفاف فلا تستصحبن له رشادا فقد أدى ta jafi. bayan har mutum zai kai shekaru hamsin kyamkyam a raye baka ga alamar kamun kai ba da saduda da azanci da kan gado ba to wannan shaidan ya riga ya kwashe masa kafa sai kuma da hali yayi yan uwa masu girma na ga cancantar farawa da wannan aya ne ta cikin suratu fatir saboda nan lokaci ne Allah ta'ala ke nuna mana ba mun raya ku ba irin rayuwa mai tsayi da ta kamata mai wa'aztuwa ya wa'aztu to muhadarar dai kun riga kun ji sanin muhimmancin lokaci da farko tukun lokaci menene lokaci in aka ce lokaci kaga lokaci kalma ce ta hausa da bahaushe ya arota ya dan mata kuskarima ba zan ce bata ta ba mm, ya hausantar da ita lokaci ai larabci ne kalma ai alwaqtu ne waqtu sai bahaushe ya ce lokaci shi yasa sukan ce wokaci ko ba faɗi akwai hausa wanda ke cewa lokaci kaga sun fi kusa da larabci domin sun dauki kalmar wawan farko ko harafin baki na farko sun ba shi hakinsa illa iyaka ta dince ta karshe ake wani irin wuji-wuji da ita ya zama tociya lokaci masana na cewa shine ƙoƙarin kiyaye wato wata iyaka da mutum zai iya kai gare shi lokacin da yake yin aiki ka ɗauki misali ɗalibin da ya shiga ɗakin jarabawa yana rubutu sai aka ce da shi wannan jarabawa duka-duka mida awa ɗaya ne da minti talatin to hankalinsa da ƙwaƙwalwarsa da fikirarsa da kulliyarsa na harare na kuma hangen wannan almudda az-zamaniyya al ma'ana hankalinsa na kan wannan wurin babban abin da ke tada hankalin ɗalibi a wurin a ce da shi saura minti kaza wani kusan ya kai rikice in ka ce da shi saura minti kaza duk sai shiga cikin daburcewa da abaucewa da tambadewa da wargajewa ya rasa abin da ake kira tarkiz ko kuma concentration da haka suke cewa idan aka ce aiki menene work suka ce work tarifin work aiki shine energy da ka bayar an gane ku suka ce time scope plus the time taken wannan shi ke baka abin da ke cewa aiki karsashinka da lokacin da ka ɗiba wannan shi ne tarifin lokaci a wancan amma idan ka dawo al'imamu Ibrahim durait cikin ƙasida yana magana kan lokaci me yake cewa shi sai ya maida lokaci a matsayin abu ne da ke da alama alaman lokaci abu ne guda biyu su ne dare da rana sai ke faɗa cikin wake yana cewa innal jadidai ne idza mastaulaya alal jadidi adnayahu lil bila wai innal jadidaini sababbin nan guda biyu yana nufin dare da rana don kullun sababbi ne innal jadidaini idza mastawlaya sababbin nan guda biyu idza mastawlaya ai idza taghallaba kenan idan suka dirfafi abu sabo adna yahu sai sun kai shi lilbila ga halaka nan dare da rana sune ne unwanin lokaci da malamin ke nufi a nan kullun sabon rana muke samu kuma kullun sabon dare ne kuma wannan abin da ibnu duraid ya faɗa ai qur'ani ya magana kai a wurare da yawa adireshin lokaci ne ka dauki misali cikin baqara inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن لقوم يأقلون تعقوانا نشكي بقرة أما أبن الله يفارض رجوع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أنجانيكو لليتكين هلكت السمي دوكما قصة da kuma ikhtilafin launha subhanallah variation da ake samu musanye tsakanin dare da rana da kuma sauran aure da ya ambata azza wajal a cikin alu imran ya ambaci irin wannan amma babu wancan dogon lissafin yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من أنصار للي دوان دك شكد الشيوت الله كاقما لشي الظالمين بصدمي ميكاموس دوكي كو tanyo a shekenan maganar ibn durayt rahmatullahi alai na ƙara tabbatar mana da adireshin lokacin nan guda biyu yau yau da gobe yau da gobe yau da gobe ke sa ka ga jariri tun yana ciki a haife shi bai iya magana ba ya yi magana ya fara fanfara ya fara tatata ya fara gwalantuwa a ce ma an yaye shi har ya fara zuwa makaranta har a ce ya ga wata yana so har ma an masa aure tun da yana kiran wani baba a fara ce da shi baba kaga ai abubuwa ne guda biyu suka sa shi gaba har wata ran a ce da shi gashi na aukance ya mutu har ma a ce ga kabarinsa la ilaha illallah wannan adireshin lokaci guda biyu dare da rana ke sa sabuwar mota dalleliya galleliya a cikin leda ta fara hayaki a fara kai ta gumba can kuma a ce ga kangarwanta ta gama cin kasuwarta lokaci ne sa ta gaba wallahi lokaci ke sa bishiyar da ka taso a unguwar ku ganta ta bi ta tashi daga aiki lokaci ne lokaci ne ke sa yau a ce dalibi ya je makaranta yana ganin ka shekara hudu je karatu na karatun ba har ka ji ce ya kare har ya fara aiki a zaman sai zo yana cewa oh lokaci kaza muke cewa kaza lokaci ne ashe saboda muhimmancin lokaci duk wanda ya wasa da lokaci babu hasararre tafafbe wargajajje tambadadde hargitsatse irinsa kuma kafin haka ɗan uwa musulmi lokaci yana da wasu sifofi kamar guda hudu muna kiransu mumayyizatul waqt the characteristics of time lokaci sifa ta farko na lokaci alwaqtu yuntazaru la yantaziru shi lokaci sai dai ba a jira shi kawai amma wallahi baya jira ya jama'a yana jira baya jira wallahi baya jira inda za ka ƙara sanin wannan da zarar lokacin mutuwa ya zo ana jiran mutum ba a jira ba a jiran mutum wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala ba daidai bane ga kowace rai ta mutu sai da izinin Allah sai ce kitaban kaga kitaban wato kana iya ce maf'ul bihi ne mansub لكنه متعلق بمحظوظ تقديره كتب كتابا كذا يعني كتب أي أوجب كتابا مؤجلا مؤجلا ينتهي إليه الأجل إذا أجل يازو باسا جنكر تاوى باسا وشيوى كان صفة lokaci ta farko lokaci kamar da na منتظر وليس منتظرا lokaci sai dai ka jira shi wannan sifa ta farko kenan na biyu lokaci kamar takobi ne sukan ce alwaktu kasaifi in lam taqta'hu qata'ak lokaci kamar takobi ne ba zai jira ka ba sai yanke ka ko ka yanke shi kai na uku lokaci na daga cikin ɗabi'arsa yakan zo ne kawai katsahan ka ɗauki misali kiyama Allah na cewa la ta'tikum illa baghta subhanallah ba za ta zo ba illa katsahan ba ai aune ba wa qalu ya wailana hada yawmuddin jika farkin suna wai ga kiyama ta zo lokacin yayi yayi afasirin hada am antum la tusirun haka Allah ke faɗa cikin sautu tur Ok yanzu sihiri ne kuma kiyamar da kuka ce ƙarya ce yanzu sihiri ne kuma ba gari ne islama fasbiru aw la tasbiru salamu alaykum ku shiga wutan ku kono ko ku yi hakuri ko kar ku yi sammakal dabi'an lokaci na uku kenan baktan dabi'an lokaci kuma na gaba lokaci kamar sarki ne wanda sai ka jira shi mu nan da mu mutu ba a yanzu ai ba wai dan lokacin ne yayi wato yana jiran hmm, shi ake jira lokacin kowa Allah ya haddade masa lokacin tafiya lokacin mutuwa rana kaza lokaci kaza a yanayi kaza a hali kaza Allah ka sa ta zo mana cikin alkhairi mu bar duniya cikin alkhairi mu shiga kabarin mu cikin alkhairi mu samu sakamako irin na alkhairi yan uwa masu girma sifofin lokaci kenan guda hudu saboda muhimmancin lokaci Allah ya rantsa da lokaci yace wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr na rantsa da ainihin lokaci ko da al-imam ad-damaghani cikin al-ashbah wan nadhaib yana cewa kalmar al'asr kan zo da ma'ana uku a ƙur'ani. eh amma abinda muka damu da shi a nan kalmar al'asr na nufin ad-dahr ko da wasu daga ciki masana tafsir na cewa al'asr ba ana nufin lokaci ne ana nufin lokacin sallar asr yo shi kansa lokacin sallar asr ai lokaci ne ai yankin lokaci ne ko ka ce lokaci gaba daya ko ka ce lokacin la'asar ne yau ai ita kanta la'asar a lokaci ake yinta inna salata kanat على المؤمنين كتابا من موقوتا تو الله يرنزي فضلوك تيانا والعصر